yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan rana ta asabar biyar ga watan shida bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa ma'ana zuwa madina hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da talatin ga watan biyar shekara ta biyu da tara ma'ana miladiya kafin ce wani abu ko kuma kafin in gabatar da malami mai lacca da farko muna miƙa ta'aziyya ga wanda zai kasance shine mai masaukin baƙi a wannan lacca da za a gabatar mai unguwa alhaji sa'idu garba ta rasuwar kaninsa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala masa gafara allah subhanahu wa ta'ala masa rahama da fatan kuma yan uwa za su masa addu'a kuma za su masa ta'aziya bayan haka kamar yadda bayani ya gabata cewa za a gabatar da lacca wacce aka yi mata take da malamai magada annabawa ina jin wannan shine taken lacca ko kamar yadda aka sanar da yan uwa um, idan muka duba wannan take na wannan lacca abu ne wanda yake babba ganin cewa annabawa sun yi gwagwarmaya sun yi ja in ja wani lokacin ma har da zare takobi wanda duk ba a kan komai suka yi wannan ba sai akan kalmar la ilaha illallah dukkan annabawa a kan wannan suka yi yasa idan muka koma ayoyi da dama sun yi magana wanda ke dacewa da in ce taken da aka yi wannan lacca da kuma shi kansa maudu'i na wannan lacca ɗaya daga cikin ayoyi Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun kamar yadda wata ayar Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu tagut kamar yadda dai a wata ayar Allah yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yubadun waɗannan ayi duk sun yi daidai da maudu'i da aka sanya wannan lecture sannan kuma sun yi daidai da abin da ma'ana za a tattauna da shi ma'ana a wannan rana abin da za a tattauna a kansa shine tauhidi karanta shi da kuma karantar da shi kun ga wannan ba karamin ba ne ba ko abu ne wanda annabawa gaba ɗaya a kansa suka rinka tattaunawa a kansa suka rinka sa da sauran mutane gaba ɗaya malamin da zai gabatar da wannan lakca kamar yadda bayani da ya gabata shine malam alkasim bin umar bin jibril bin abdullah kusan in ce kusan in ce malam sananne ne yawanci daga cikin ɗaliban ilimi waɗanda suke tafiya ta ilimi sun san malam ba sai na yi dogon bayani akan malam ba duk da cewa bayanin da zai yi zai ƙara fito da ma'ana duk wani abu da zan ce kusan in ce karin maganar da hausawa suke cewa karin da hausawa suke cewa ma'ana ɗan na gada ya fi ɗan na koya ko ban ce komai ba na tsaya iya nan idan malam ya tashi ya fara bayani za ku gane haka hakika malam ba dai sai na yi dogon bayani ba kusa in ce ya fito a gidan ilimi ma'ana idan da har za a ce za a gaji ilimi ba tare da an nema ba to za a cewa malam ya gada abu na biyu kuma bayan kasancewar wannan maganar za ta gasganta akan malam cewa dan na gada ya fi dan na koya to bai tsaya iyanan ba kuma sai ya zo ya zama dan na koyan domin ya tashi ya bauta ilimi ya nemi ilimi fiye da yadda kowa yake zato idan da ban ba ku tarihin yadda malam ya sha wahalhalu wajen neman ilimi ya je can ya je can ya je can ya je can da karshen ta duk wani mai neman ilimi wanda yake gani yana shan wahala akan ilimi karshen ta na kansa to dai ba zan ja da ba zan bar malam da ku insha Allah abin da na faɗa insha Allah zai gazgata za ku ga haka akar Allah malam alqasim bin umar bin jibril bin abdullah falyatafaddal mashkura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

إخوة الكرام الأفاضل الأماجد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a daddai wannan lokaci wanda ya dace da daren shida ga watan da saniya hijira tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin tattaunawa kan abin da ya shafi addininmu musamman abin da yake shine jigon addini ne wato tauhidi wannan haɗuwa mu a wannan wuri za ta kasance ne kan magana akan tauhidi menene tauhidi lughatan sannan menene tauhidi shar'an wa istilahan bi ma'ana idan an ce at-tauhid to me ake nufi da shi a bisa harshen larabci sannan kuma idan an ce at-tauhid me ake nufi da shi bisa ainihin ma'auni na shari'a wajen malaman shari'a to kamar yadda dan uwa ya gabatar da bayani kan cewa taken ita wannan muhadara ko wannan lacca shine mai malamai magada annabawa to me yasa malamai suka zanto magada annabawa kuma akan me suka ainihin gaji annabawa ɗin to wannan idan mun koma shi hadisin to sai mu fahimci haka wato hadisi ne na ɗaya daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake kiransa da Abu Darda Uwaimir bin Malik shi ya rawaito wannan gagarumin hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al'imam ahmad ya fi da shi cikin littafin na musnad haka al-imam abu dawud as-sijistani haka al'imam imam ibn majah haka al-imam at-tirmidhi da wannan hadisi a cikin littafin sana kitabus sunan tsakiyar hadisin abin da yake cewa shine malamai magada annabawa to kamar mai tambaya yi tambaya sai manzan Allah ya ce to amma su annabawa ba wai sun gadar da dinare ba ne ko dirhami a sun gadar da ilimi to ashe kaga abinda zaka fahimta bisa wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun zanto magada annabawa akan me wato akan ilimi ba wai kan kuma haddace ilimin kaɗai ba a haddace ilimin da aiki da shi da kuma isar da sakonsa wato waɗannan ɓangarori guda uku sanin ilimin aiki da shi da kuma isar da ilimi din wannan shine abin da annabawa suka gadarwa malamai malamai kuma suke tafiya a kansa yau da gobe da dibi har izuwa yinin alkiyama mutukar dai in dai sun ansa sunan malamai din to magana kan tauhidi magana ce mai mutukar girma kuma magana ce mai mutukar fa'ida wanda in za mu yi magana akan tauhidi tsantsar magana a kansa to ina ganin sai mu iya kare rayuwar mu ma ba mu ce komai a kansa ba domin abin da za a gaya ma yau gobe idan an ƙara bayani sai ya gaba shi a gaya ma yau ba jibi ma haka haka haka kullum sai kai ta jin bakon abu kuma dukkanin abin sai ga yana koma zuwa ga mai zuwa da kan shi tauhidi ne to idan aka ce at-tauhid bisa ma'auni na lugha idan ka koma cikin ilmu sarf zaka ga cewa shi at-tauhid maddari ne na fi'ilin da yake ruba'i bitada'if wato mazdari ne na wahada yuwahidu tauhidan idan aka ce wahada wato ya kadaita yuwahidu yana kadaitawa tauhidan kadaitawa to shi at-tauhid kadaitawa wato yana buƙatar abubuwa guda uku a takaice yana bukatar al-muwahhid wanda shine ismul fa'il mai kadaitawa ne sannan yana bukatar al muwahhad wanda ake kadaitawa shine ismul mafa'ul abu na uku shine yana bukatar al muwahhad bihi abinda ake kadaitawa din da shi to saboda haka lokacin da kace at-tauhid to wannan lafazin na at-tauhid yakan halarto maka waɗannan ababe bi ma'ana wanda ake kadaitawa da tauhidin da kuma abin da ake kadaita shi a kansa da kuma mai kadaitawa din to idan ka koma bisa ma'auniyar shari'a sai ka ga kusan ta'arifin yana dacewa da juna bisa ta'arifin sana lugha shi at-tauhid bi ma'ana kadaita Allah da ibada ba tare da taron yashi da wani abin taron yawa ba idan kuma ka ce kadaita Allah da ibada baya takaituwa kan ibada da in an ambata tunaninka zai iya kaiwa zuwa gare ta bi ma'ana kadaita Allah ta fuskar bauta ta masa kadaita Allah ta fuskar sunayensa da sifofinsa kadaita Allah ta fuskar rububiyya halittawa samarwa kashewa rayawa da sauran ababe masu kama da wannan kamar yadda bayani zai zo a baya to wannan shine tauhidi ka kadaita Allah ka mai da shi daya daya tallin tal ba tare da ka sanya masa wani abokin tarayya ba kamar yadda yake faɗa cikin suratul an'am yake cewa la sharikala wa bidhalika umir wa ana ko wa ana awwalul muslimin wato Allah ba shi da wani abokin tarayya ta dukkanin waɗannan fuskoki fuskar tauhidul uluhiyya fuskar tauhidul rububiyya fuskar tauhidul asma wa sifat sannan wa bidhalika umirtu da haka kuma aka umarce ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ni ne farkon mai miƙa wuya cikin masu miƙa wuya cikin wannan al'umma tawa ni ne farkon wanda ya fara tabbatarwa da Allah waɗannan ababe cikin wannan al'ummar tawa shine ma'anar wa ana ko wa ana awwalul muslimi to yan uwa tauhidi kamar yadda na ambata a magana ta gabata lamari ne wanda yake babba lamari ne wanda yake mai matsayi wannan shi ya sa malamai suka zabura suka tsayu suka jajirce dare da rana wajen neman ilimin addini da rubuta shi da yada shi don me don tabbatar da tauhidi kuma da shi ne aka samu fito na fito da gwagwarmaya tsakanin annabawan Allah da ainihin kafirai sannan tsakanin magada annabawan Allah wato malamai kenan da kuma waɗanda suke 'yan bidi'a suka sanya bidi'a cikin addininsu duk yayin da ka wayi gari kaga ana samun ce in ce tsakanin ahlus sunna wal jama'a da ainihin ahalul bid'a wal furqa to za ga babban sababin da ya ja wannan shi shine mai tauhidi su ahli sunna suna cewa lalle sai an tabbatar da tauhidi ga Allah yan bid'a kuma suna cewa a eh lalle haka ne amma sai an dan shakona mun yadda Allah babba ne amma bai kamata a bar shaka ba ya kamata da dan jingina masa wani abokin tarayya wani abokin tafiya wanda za mu rike shi a matsayin tsani wanda zai na kai mu wajen Allah ne mu ba mu isa ba to wannan shine tushen shirka a ban tunda hatta kafiran farko da Allah ya zarge su akan shirkar da suke yi akan rashin tabbatar da tauhidi da basu yi a gare shi ba me suka ce ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu kawai dai muna bautata musu ne dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci wato mu matsayin mu bai kai ba mu iya neman bukatar mu wajen Allah kai tsaye to shi sa muke rikar waɗannan shehunnai da waɗannan waɗanda muke ce musu waliyai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda malamai suke cewa at-tarihu yu'idu nafsahu wato tarihi yakan maimaita kansa to sai zama kuma yan bid'ar yanzu ma abin da suke faɗa kenan kwatankwacin abin da kafuran farko suka faɗa malamai suka jajirce wajen ya yada tauhidi da baza shi a duniya wasu ma suke ganin cewa hakan ma bai isar ba wato yawon wa'azi wajen sadar tauhidi suna ganin hakan ma bai isar ba har sai da suka ɗauki alƙalami suka yi rubutu a cikin littattafansu musamman in ka ɗauki al'imam al-humam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mugira bin bardizba al-ju'fi al-bukhari al-imam al-bukhari kaga malami ne wanda yake an haife shi hijira tana da shekara 194 ya bar duniya kuma hijira tana da shekara 256 wato zaka iya cewa malami ne wanda ya rayu a karni na nawa a karni na uku ko ka ce karni na biyu zuwa na uku idan ka ɗauki littafinsa wanda ya fi shahara da sahihul bukhari amma hakikanin sunansa shine aljami'ul musnad sahihul muhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunani wa ayyami bacin ya rubuta wannan littafi na sahihul bukhari sai ga har yanzu ai littafin bai cika ba littafin bai kasance yadda ake so ya kasance ba sai da ya ware littafi sukutun cikin sahihul bukhari wanda yake bayani akan tauhidi ya sa masa suna da kitabu tauhid cikin sahihul bukhari wanda kuma shine kitab na ƙarshe cikin sahihul bukhari shine kitab na ainihin tasa'in da bakwai in ka ɗauko lissafin daga kitab na farko kitabu bada ilwahayi kana lissafawa kitabul iman kitabul ilm kitabul wudu in ka taho in ka taho idan ka zo kitabu tauhid wanda shi da kitab na ƙarshe sai ka samu kitab tasa'in da ainihin bakwai babi sukutun ya rubuta akan tauhidi wanda wannan babu in ka ɗauka sai ga littafi ne guda tunda wannan kitabu tauhid da bukari ya kulla cikin sahih bukhari sai da ya kawo hadisai na manzo Allah daidai har kwaya ɗari biyu da ainihin hamsin da bakwai hadisi daidai na manzo Allah hadisi daidai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan kitabu tauhid din wato har hadisi ɗari da ainihin casa'in da uku so in ce ɗari da casa'in da uku a gargashin babi hamsin da ainihin takwas to kaga wannan kadai in ka duba waɗannan hadisai da bukari ya kawo kwaya ɗari da casa'in da uku ya kulla musu babi hamsin da takwas to sai ya ga wannan kadai ya isa dalili akan talle tauhidi babban abu ne wannan banda a fa mu'allaka da ya kawo maganganun sahabbai tabi'a a iyakar hadisan manzo Allah uku. bayan bukari ya yi kitabu tauhid ya ƙara rayuwarsa to malamin da suka zo bayansa sai suke gana abin har yanzu bai gamsar ba ya kamata a ware littafin kutun ko ya zanto kitabu tauhid ba tare da an gwama shi da wani abin gwamawa ba ya kamata kawai littafi ne su kutun kawai kan tauhidi yake magana to anan sai aka samu al-imam abubakar muhammad ibn ishaq ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala wanda an haife hijira suna da shekara ɗari biyu 223 ya bar duniya kuma hijira suna da shekara 300 da ainihin goma sha ɗaya kaga ya zo bayan wa kenan bayan imamul bukhari da ya zo ya rubuta littafi sukutum ya sa masa suna kitabu tauhid yana nan an buga shi ana siyar da shi a kasuwa ba abin da littafi yake bayani kawai sai tauhidi tauhidi tauhidi tauhidi kawai haka daga baya in ka taho kasa kasa har aka zo aka samu irin su shekul islam al-mujaddid a sheikh muhammad bin abdul wahab ya kitabu tauhid wanda malamai suka tsayi wajen yi masa sharhi irin su fatahul majid irin su taysirul aziz al-hamid irin su alƙaunin mufid na sheikh muhammad bin salihin nil usaimin rahimahullahu ta'ala to ashe kun ga dukkan waɗannan ababe dalilai ne da suke tabbatar maka kan taken da aka ba ita wannan latta na mai malamai magada annabawa kasantuwar manzanni annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala gwagwarmayar su za ka iya cewa gaba ɗaya ta ƙare ne akan tauhidi ne gaba ɗaya ta ƙare ne akan tauhidi ne za ka iya faɗin haka to da malamai suka duba suka hanga suka halaro haka ɗin to sai suka tsayu wajen rubuce-rubuce da wa'azi kan tauhidi ɗin sun san tauhidi shine abin da yake in ya tsayu al'umma za ta tsayu in ya rushe al'umma za ta rushe suka tsayu suka jajirce don su tabbatar da kansu wannan sifa ta cewa malamai warasatul anbiya'i magada annabawa ne idan muka duba annabi nuh alaihi salam wanda shine farkon manzo da Allah ya turo a ban annabi nuhu alaihi salam in muka duba za mu ga gwagwarmayarsa gaba ɗaya ta ƙare ne akan tauhidi din in muka koma cikin alkur'ani ayoyi masu tarin yawa abin da yake kiran mutanensa kai shine mai tauhidi kaɗai ta Allah ka ɗauko cikin suratul araf inda Allah ke cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنسه لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون كاغا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه hakika mun tura annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa fakara sai ce ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ubudullaha ku bautata wa Allah ku kadai tashi da bauta malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba Allah shi kadai ne ya cancanta da kurika a matsayin abin bauta ku kadai shi da bautar ba tare da kun taran yashi da wani abin yawa ba kaga wannan shine mai shi da tauhidi annabi nuhu akan haka ya tafi yana kiran mutanensa su dawo su yi tauhidi su dawo su yi tauhidi ba irin zarfin zaman da zarfin makan da bai yi amfani da shi ba dan dai ayi mai a fahimci tauhidi din musamman in ka koma cikin suratu nuhin inda Allah ke cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudu wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajala Allah idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taru kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa haka in ka tafi za ga dai haka haka haka yace ya Allah na kiraye su dare da rana na kiraye su a bayyane kuma na kiraye su a ɓoye ta fuskar in kirayi mutum kaɗai ta da shi in ce ka bar shirka ka dawo ka yi tauhidi na yi wannan na wannan abin ya gagara sannan kuma na koma in na same su a wuri sai in zama in kama yi musu bayanin tauhidi duk da haka da suka biji da suka gangare kaga in ka duba wannan ayoyin za ga annabi nuhu alaihi salam ba irin zarfu zaman da zarfin makan da bai yi amfani da shi ba wajen ya ga cewa mutanensa sun fahimci tauhidin Allah sun wayi gari suna masu kadaita Allah da bauta idan ka koma cikin suratul ankabut aya ta goma sha hudu sai ka ga tsawon lokacin da ya dauka yana wannan da'awa ta tauhidi ila أرسلنا نوحا إلى قومه sanatin فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون shekara dubu ba hamsin yayi wato shekara ɗari tara da hamsin annabi nuhu alaihi salam yayi yana kiran mutanensa kan me kan tauhidi saboda ya san shine jigon rayuwa idan tauhidi ya rushe komai ya rushe in ya lalace komai ya lalace ya taɓarɓare ya jajuce ya tsayu ya tsayu amma karshe me faru wa ma amana ma'ahu illa qalil sai yan kaɗan ne suka yi da shi suka yi imani da shi suka bi tauhidin da yake kiran su akai to kaga annabi nuhu kenan alaihi salam wannan shine farkon manzo da Allah ya turo a ban kasa haka sauran annabawa din ma in ka duba za ga haka ne in ka dauki annabi hudu alaihi salam cikin suratu hudin alaihi salam shi ma mai Allah ce a kansa wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون Allah ce mun tura ainihin annabi Hudu alaihi salam zuwa ga ainihin mutanen sa'adawa yace da su ya ko mutane na ku bautata wa Allah shi kadai ku kadaita Allah da tauhidi ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba amma gashi ku ba ku zanto ba sai kawai ne ko da shi kuna masu kirkirar ƙarya me ma'anar kirkirar ƙarya shine bijirewa tauhidi domin babu makarici sama da wanda yake fada da tauhidin Allah subhanahu wataala kowa shi kuwa in antum illa muftarun yace kuma kar ku yi tsammanin wani abu nake nema a wajen ku ba a'a ni ladana akan wannan kira na tauhidi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wai wani abu nake nema a wajen ku ba kaga yi don Allah kira to haka idan ka duba ainihin annabi salih alaihi salam annabi salihu shi ma haka yayi ta fama da mutanen kan mai kan tauhidi Allah ce wa ila samuda akhahum saliha قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو ansha'akum من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا tubu إن inna rabbi مجيب النبي صالح Allah ce mun tura shi zuwa ga yan uwansa samudawa ce da su ya ku mutane na ku wa Allah ku kadaita Allah da ainihin tauhidi ba ku da wani abin bauta in ba shi ba ku duba ku gani Allah ba ne wanda ya kagar da ku ya samar da ku daga babu da babu ku ya samar da ku ya kage ku min al-ardi daga ainihin kasa inda asalin halitta dan adam shine mai kasa annabi adam kaga an halice daga mai daga kasa dan adam kuma yana mai yana dangantuwa zuwa ga shi annabi adam alaihi salam kamar inda yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sannan huwa alladhi khalaqakum min tinin ثم قضى ajala wa ajalun musamman ثم أنتم تمترون يا ya ainihin kage ku daga babu ya samar da ku sannan kuma yayi yunkurin yayi kokarin rayar da ku a cikin ƙasa ɗin saboda haka ku nemi gafararsa kan abin da ya yi da shirka ku koma zuwa gare shi domin ubangiji na makusanci ne wajen amsar addu'o'in bayi sannan ko mai amsa addu'ar tasu ne in sun kiraye shi wato kaga annabi sali yana kiran mutanensa kan tauhidi sannan kuma yana nuna masa hanyar da za su bi su bar shirka su ainihin tsayi kan tauhidi din haka idan ka duba annabi shu'aib alaihi salam shi ma haka ne Allah ce wa ila matsayana akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ Allah ce mun tura zuwa ga garin Madina mun tura musu dan uwansu Annabi Shu'aib alaihi salam me yace da su yace ya ku mutane na ku yi tauhidi ku yi tauhidi to haka in ka bi annabawan Allah gaba daya suratul kasas ta koma shu'ara ankabut eh naml arab haka in ka koma za ka ga dai annabawan Allah ne ce me wazifarsu wazifarsu wazifa tauhidiyya ilahiyya rabbaniyya samawiyya wato kadaita Allah da ainihin tauhidi ba tare da taran yashi da wani abin taran yawa ba haka annabawan Allah da manzannin Allah suka tafi a kai kuma haka annabi manzon ƙarshe shi ma tafi a kai wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da ya shekara goma sha uku a garin maka ba abin da yake kira akan sai mai sai tauhidi tauhidi kawai tauhidi kawai tauhidi kawai tauhidi kawai shekara goma sha uku duk da yake wasu malamai suna cewa shekaru goma ne yayi yana kira zuwa kan tauhidi shekaru uku kuma ana bayani ne kan hukunce hukuncen wasu abubuwa abin da ya shafi sallah da wasu al'amura masu kama da wannan amma da in ka duba sai ga gaba ɗaya dai shekaru goma sha uku da manzon Allah yayi a maka gaba ɗaya ya tafiyar da su ne wajen batun tauhidi haka zaman da ya a madinan ma na shekara goma in ka duba za ga janibin tauhidin ya fi karfi wato abin da ya mai da hankali a kansa a zaman madinan ma tauhidin ne tunda sai da manzan Allah ya koma madina da wasu shekaru sannan ya fara mai aika sahabbanta zuwa mai zuwa kashashe na kafirai sai da ya koma madina to in ka duba kuwa duk sahabin da manzo Allah zai tura a wannan lokaci to za ga farkon abin da zai gaya masa cewa in ya je to shine mai tauhidi lalle kirayi mutanen wannan garin kan mai kan tauhidi za ku gane haka idan in kuka ɗauki hadisin abdullahi bin abbas wanda al-imam al-bukhari ya fidda shi cikin littafin sana sahih al-bukhari a kitabu tauhid min dariki abi ma'abadin shine hadisi na ainihin dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da ɗaya zuwa saba'in da biyu ibn abbas ne yake bayanin cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura ainihin mu'az bin jabalin zuwa yaman sai manzon Allah ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah lalle ya zanto farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine su kadaita Allah da tauhidi a wata ruwaya zuwa ga su shaida wa Allah cewa shine abin bauta daya daya wanda ya cancanta a rike shi al-ma'bud saboda ya cancanci hakan ba tare da sun taran ya shi don abin taran yawa ba to kun ga idan muka duba wannan hadisi na Mu'ad bin jabal wanda imam muslim ma ya fidda shi cikin sahihi muslim a kitabul iman bi isnadi sahihi in muka duba za mu ga manzan Allah ya ce masa ne innaka ta'ati qauman min ahlil kitab lalle zaka samu wasu mutane na ahlil kitab min bayaniya wato mutane masu ilimi kenan al-yahud wan nasara mutane ne masu ilimi ta littafi amma sai manzo Allah ce farkon abin da za ka kira su aka shine mai tauhidi ashe mutum zai iya zantowa ya tumbatsa a ilimi amma kuma sai samu Allah kan tauhidi kamar abin da ake fama da yan bid'a kenan a yau a kansa ake rikici da yan bid'a duk da yake su masha Allah ba su da karatun ma kaga ba a batun su yan bid'a na da karatu ne eh sai dai kuri da cika baki eh amma ina karatu yake ai karatu a duniyar sunna daga zarar ka bar sunna to kuma ka bar karatu ai ka bar karatu ina karatu yake wajen dan bidiya a kuna kofanto ne to kuna malamin bidiya wanda yake da karatu malamin bidiya guda ɗaya mai karatu eh to kage karatu zai zama karatu ba tauhidi yan uwa ai bai zama karatu ba ai karatun da yake zama karatu shine karatun da ya zanto akwai tauhidi cikin tsantsa amma masha Allah mutum ya haddace Qur'ani yana tafsiri na'am ya san muhtasar ya san irshadu sari askari kenan ya san risala ya san izziya ya san ishmawi ya san al-akhdari ya san kawaidi to wannan zamu ce masa muqallid ne ina fata muna gane muqallid amma ba malami ba musamman ma a ce bai samu tauhidi ba shi yasa ahlus sunna wannan ni'imar tauhidi ce ni'imar da Allah ya fifita su akan sauran jama'a wanda suke ba su ba domin dukkan wani abu wanda yake na ilimi to za ka iya samun dan bidiya yayi tarayya da kai ciki amma sai dai kuma ka samu akwai rudu kuma a ciki ba ta cewa yanzu ka dauki irin su alkausari irin su wamari eh ga malamai ne wanda sun tumbatsa a harkar hadisi amma bid'a kuma sai ta kawo musu matsala cikin ilimin sai zamana hadisin ana tankora shi dole sai bid'a maimakon bid'a ta bi shi a dole shi zai bid'a wanda wannan shi ya jawo ainihin Kawusari cikin littafinsa ta anibul khatib wanda har wasu daga cikin sahabbai ma sai ya zaga irin su abi hurera sai ya zaga irin su ibnu hajar ne asqalani dan tabbatar da jahamiyanci bid'at jahamiyanci ne ya jawo amma ka kwararre ne a cikin harkar ilimin hadisi Allah ya tara irin su Abdurrahman bin Yahaya al-muallimi ko al-muallimi ya zo littafi mujalladi biyu wanda a Sheikh Nasir Albani ya yi tahqiqin sa mai suna at-tankilu lima fi ta'anibil kautsari min al-abatil ya rusa dukkan shirman da kautsar ya kawo karshe ma sai ce kautar ya kamata a saka nozuri ta koyan tauhidi sai rubuta littafi alqaid ila tasahil alqaid yace to ce tausayi ga gabari bi ba nan ka je ka koya dan ka gyara tauhidin ka sai shi a karshen littafin amma ka kaga ya tumba irin sogwa mari mai masaliku dilala fi sharhi risala mai almasanun littattafai da yawa amma kash sai zama kuma babu aqida to haka suna nan da yawa suna nan da yawa to amma bangaren aqida da tauhidi wannan bangaren shine kadai bangaren da ahli sunna suka yi wa sauran jama'a fintin kau amma dukkanin sauran bangaren ilimi zaka iya samu yan bidiya sun tare da ahli sunna sai da kuma ahli sunna idan to sun fifita a kansu tunda su manufarsu tabbatar da abin da yake tabbatacce da rushe abin da yake rushe to haka manzo Allah ya ainihin tura mu'az bin jabal zuwa ga ainihin yaman yace farkon abin da za a kiraye su akai shine mai tauhidi su tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wataala su riƙe Allah ya zanto shine abin bota ɗaya ɗaya ba tare da kona kona ba ko wani abin da yake mai kama da haka to shi kuma tauhidi ya yan uwa kamar yadda na fara tsokaci a kansa a farkon magana bisa bincike na ilimi da bin diddigin ayoyin alkur'ani da abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya kasu kaso uku ko kuma kace kaso biyu wato akwai tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah ta fuskar allantaka kame da Allah ya zanto shine Allah abin bauta shi kadai ba tare da ka sanya masa kishiya ba ta fuskar kana bauta masa kuma kana bauta waninsa ko kuma ta fuskar kana masa bautar amma dan riya dan wasu su gani su yaba a'a karkai haka ka kadaita Allah ta fuskar mai uluhiyya ka mai da shi ya zanto shine abin bauta daya cikin dukkan abin da yake ba mai iya maka shi sai Allah haƙƙi ne na Allah to sai ka kadaita Allah kada ka sa masa wani kishiya kada ka kuskura ka sa masa wani abokin tarayya to wannan shine bangaren mai tauhidul uluhiyya kamar inda yace wa ilahu kuma ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim cikin suratul bakara ilahu kuma wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما wato Allah shine abin bautan ku abin bauta wanda yake daya daya tallin tal da yace wa ilahukum ilahun wahid da Allah shine abin bautan ku abin bauta daya in baka gane ba sai ce la ilaha illahu babu abin bauta bisa da cancanta sai shi sai kuma ya bayyana me yasa ya bayyana maka hakan kuma me yasa ya zanto hakan sai ce ar-rahman shine wanda ya siffanta da siffa ta rahama dan rahamarsa dan jin kansa gare ka shi yasa yake maka wannan bayani sannan rahim kuma shine mai yawan tausasawa da bayinsa dan ka tsira ka samu rahamaniyarsa ka samu jin kansa a gobe kiyama to shi yasa ya maka wannan bayanin cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim wannan bangaren tauhidul uluhiyya kenan kadaita Allah ta fuskar mai uluhiyarsa ta fuskar bautata masa ba tare da an hada shi da wani abokin tarayya ba duk abin da zaka yi na ibada ya zanto kayi shi ga Allah shi kadai sallah ce zaka yi azumi ne zakka aikin haji ne yanka ne dukkan wani abin da zaka yi wanda ya dauki cewa sunan ibada to wannan abin ya zanto ka kadaitar da shi ga Allah shi kadai kar ka sa masa wani abokin tarayya sallar ka eh yankanka kominka kamar yadda yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin lalle sallata eh da ibadata ta aikin haji ko yankana da rayuwata da mutuwata dukkanin waɗannan ababe suna bisa hannun Allah ubangijin halittu ubangijin talikai me yake nuna maka nan ashe dukkan wanda yake ba shi da ikon rayawa ba shi da ikon eh kashewa ashe bai cancanta ka bauta masa ba kuma ba shi da ikon yayi halitta shi yasa ya ce rayuwata da mutuwata suna bisa ga Allah sai ce me ubangijin talikai ubangijin halitta. Allah shi yayi halitta shine mai raya wannan halitta din sannan shine mai kashe ta idan ajalinta ya cika ya kare to dukkan wanda ya zanto ba shi da waɗannan sifofi bai ɗauki waɗannan abubuwa ba to lalle bai cancanta a ta masa ba bai cancanta a neman agaji a wajensa ba irin agajin da zai dacewa a neme shi wajen Allah subhanahu ta'ala. ina fata muna ba haka yanka ne za ka yi to ya zanto wannan yankan ka yi shi domin Allah subhanahu wataala amma abin mamaki abin takaici sai ga a yau masu da'awar ma malinta ba ba wai ainihin musulunci ba a suna da'awar cewa su ne malamai su suke sama da kowa a harkar malinta amma sai ka same su a wannan babi sun faɗi sai ka samu suna yanka don wani Allah a je kabarin wani shehi ko wani waliyu zato ne ba tsammani ba rajaman ne bil gaibi zato ne ba tsammani ba amma a yanka dan wannan shehu ko dan wannan wali ko ana kiran sunan wannan shehu ko sunan wannan wali wai da nufin ya agaza ya tallafa irin abin da ba wanda ya dace a yi wa sai Allah subhanahu wataala to kaga wannan daga nan shirka ta babbago ta bullo kai kuma ake ta rigima da ita a yanzu in banda Allah subhanahu ta'ala ya wanzar da sa a ban ƙasa ta samar da mutanen kirki tsayayyu wanda za su tsaya kan gaskiya to me yake tsammanin yanayin da wannan al'umma za su shiga shiga cikin sa na shirka na kafirci na bijirewa Allah subhanahu ta'ala to amma alhamdulillah barakallahu fikum jazakumullahu khaira sai Allah yake tadar da ahlus sunna wal jamaa suke tsayuwa wajen kare tauhidi da kuma rushe shirka wajen kare sunna da rushe bid'a wajen kare ibada da rushe abin da yake al'ada ba ibada ba domin da wannan ne za a samu tsira a gobe kiyama tauhidi kuma tabbatar da shirka ga Allah subhanahu wa suna ganin kuma bayan su su ne manya su ne kaza su ne kaza su ne kaza to kaga matsalar da aka samu kenan to dole sai tauhidi ya tabbata sabbin dukkan abin da zai biyo bayansa sai zanto ya tabbata amma yayin da ya zanto tauhidi ya samu matsala to duk abin da zai biyo baya to shi ma ya samu matsala dukkansa kuma duk kyawunsa to abin takaicin ma sai ka samu shine ba wai su waɗannan malaman ma aje wai kabarrukansu abota musu ba a su da kansu ma suke kiran abota musu su da kansu ma suke ba wa kansu matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala kai wani lokacin ma suke ba kansu matsayi ma wanda in ka duba za ga ya dara in da za a samu wani matsayin da yake za a iya cewa ya dara matsayin da Allah yake da shi to za ka iya cewa ya ma dara inda za a samu kina misali balle kuma babu musamman ka dauki Ibrahim so wanda ake ce masa Kaulaha ga hotunan sana ana yawo da su a cikin gari ana ce masa wali ne shehu ne ka ɗauki littafinsa fahatul malikil gari littafi ne ga shi nan a ko'ina za ka same shi fahatul malikil gani cikin littafin yake bayani game da wai matsayinsa bayan ya kawo bayanai daban-daban masu ban takaici da ban haushi sai ya cike su da cewa ai abin da ya sa shine gashi Kadi khassani bil ilmi wat tasarifi. in qultu kun yakun bila tasawifi ta takhaltuhu wakilan ta'adduban fakhtarani khalila Allah ya keɓance da wani ilimi da kuma sarrafa duniya tasarifi. in azurta eh, in talauta iraya in kashe in na so duniya ta kife a yau za ta kife in so kuma ta dimanta za ta dimanta haka shine mai tasarifi ai sai ce in qultu kun yakun bila tasawifi in na cewa abu kasance nan take zai kasance bila tasawif ba da jinkiri ba kaga wannan matsayin waye matsayin Allah ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sai ce wai lakinna ni wakilan ta'adduban sai dai kawai ni na riki shi Allah a matsayin wakili na dan ladabi fa ni khalila sai Allah ya zabe ni a matsayin a matsayin khalil nasa wa wakili ya rike Allah wato shi ya zama na huta sai sai wakilta Allah kan halittar mutane da kaza da kaza da kaza da kaza kuma wannan ne malami ne ba wai shehu ne waliyi ne amma ga shirka tsantsar shirka ga fada tauhidi karara kuma ga shi cikin littafin nafahatul malikil gani littafin sa ne ya rubuta shi lokacin da je kunakir shi yasa ake sa littafin da suna kunakiriya yana nan da hotonsa a jiki tambarere jikin littafi in ka je kurmi yana nan zaka samu in dai ba sun boye ba amma in ka je sai ka dan sauke wannan kasa eh sai ka ba zan ce ka asige mu sai ka samu hirami sai ka abin nan na ɗaya dan ba manta ba lokacin da muke zama a nan Kano shekarun baya can akwai wani malami malam Ali Abubakar As-Salafi in za mu je gidan kafiriya da shi neman littafin yan kafiriya sai ce to mana abin za mu yi sauki wanda ka kasa sai in sauki ya ce to kai kana da ka da gemu ko ina da gemu barin ya fahira mi sai mu je wani lokacin ma ya rubo dan tarbi ni ma dan ruko muna kwas eh, shehu muke nema akwai ka alhamdulillah an dauko sai mu shafa bayan Allah kenan to amma ka da gemu wannan ka dage ba za su da maka koyewa za su koyewa za su to kaga wannan yana mai yana daga cikin hikimar da'awa sai ya kara faɗa cikin dai shi wannan littafi na fahashil malik gani nasa yake cewa wai wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani idan annani khalifatu tijani mawhabatun min ahmad al adnani dukkan wanda yake suna da kuma dukkan wanda yake gani na to zai shiga aljanna ta diman da'iman bila buhutani ba wake kira nake ba a'a wahayi ne daga Allah to kaga anan anan abin da zamu ce sai mu ce to ashe kaga kaga kafiran da suke zamani ɗaya da shi za su yi ga aljanna kenan domin sun gan shi wasu ma ya ɗauki hoto da su sannan haka a yanzu kafiran da aka samu suke san sa wanda basu gani ba su ma su ne za su yi ga aljanna kamar ka ce me dalilin ka Ibrahim Iyas akan cewa dukkan wanda ya soka dukkan wanda ya ganka zai ga aljanna sai ce idza annani khalifatu tijani saboda ni ne khalifa amma Tijani wannan shine dalili kawai mawhabatun min Ahmad al-Adnani wannan kyauta ce daga annabi Muhammad dan Adnan shi ya bani ita da ku duba fa ku duba ku gani to haka za ka yi ta samun waɗannan khurafat da ƙirerai turum ga suna wanda ba za su iya irguwa ba shirka ce tsantsa faɗa ne da tauhidin Allah musamman tauhidin uluhiyya ku duba ku gani shi yasa yawa yawan yan da suka gigice irin waɗannan abubuwan suke karanta sai su yadda sai suke da sai su rikice shi sa duk abin da za ka gaya musu ba su gane ba ba za su fahimta ba sai dai wanda Allah ya so da shirya ya so da ya fahimta sai ya fahimta ba za su gane ba daga zarar ka fara wannan bayanan sai a ce kun ji su masu zagin waliyan Allah masu zagin shehunnai ai ba za su wani lafiya ba ai wahabiyawa ne ai kaza ai kaza ai yahudawa ne shikenan sai a wutar da su shikenan kana da wani masoyi a duniya sama da wannan zai gaya maka wannan ƙaryar ta Ibrahim in ya kuma rushe maka ita ba ka da wani masoyi sama da shi ai in kana da wani masoyi ga mu sama da shi kana da wani masoyi a duniya sama da wanda zai kare tauhidin ka tauhidin ka zanto ya tsaya tsaye da sawunsa ya rusa maka dukkan wani abin da yake yana daga shirka ba ka da wani masoyi sama da shi shi yasa ahlus sunna barakallahu fikum jazakumullahu khairan dukkan mutumin da ya tsinci kansa bisa tabarkin sunna sai goda Allah babu wata ni'ima wallahi sama da wannan shi yasa za a yi ta jifan ku da maganganu kala kala da sunaye daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban saboda me saboda kun tsayi kan sunna tabbatar da tauhid da kuma me rushe shirka da ainihin bid'a shi yasa za a yi ta jifan ku da maganganu a ce ko wahabiyawa ne yahudawa ne makiya annabi ne kaza kaza kun ce iyayen annabi suna wuta kun ce kaza kun ce kaza a ah! to iyayen annabi suna wuta ko da kace annabin ƙarya yake yi yanzu mutumin da ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani idza annani khalifatu tijani mawhabatun min ahmad bai ce annabi kariya yake ba eh lalle ya ce annabi kariya yake tunda ya ce shi duk wanda ya gaishi duk wanda ya shiga aljanna anan ya kaita manzo Allah tunda ga hadisi cikin sahihul bukhari sahihi muslim manzo Allah ya kirawo ƴan uwansa qurayshawa safiya wane ne Fatima yace ki roke ni abin da yake so cikin dukiyata ba zan iya wadatar da ke komai ba daga azabar Allah yake ga Isa Fatima fa wanda yake ce mata ke wata tsoka ce daga jikina abin da ya munana miki ya munana abin da ya faranta miki ya faranta mu cikin sahih bukhari amma yake gaya mata ki roke ni abin da yake so daga cikin dukiyata la ughni anki min Allah shay'a ba zan iya wadata miki komai wajen Allah sai kin ibada sai kin bautawa Allah manzo Allah bai faɗi wannan magana to wannan kuma yace wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani anan da ya ta manzo Allah ba ai ya ta manzo Allah to ku da wakare ta manzo Allah kun ce ahlus sunna sun ce iyayen annabi suna suna wuta kaga wannan na farko dai akwai jahilci a cikin magana ba wai suna ke yi magana akan ta ba amma in ka koma cikin sai muslim kitabul iman ka ba hadisin sai ga ga yanda yake shi yasa imam muslim ma ya fidda shi cikin kitabul iman saboda mas'ala ta imani tunda manzo Allah ya faɗa to mas'alar imani ce kai imani kawai shi yasa ya kawo shi a kitabul iman ina fata muna ganewa shi kansa suyudi da ya kokarin rauna hadisin saboda Hammad bin Salama to sai aka samu kuma ya inganta wasu hadisi da suka zo kuma ta hanyar Hammad bin Salama ka gan samu talaquli ta kada rawa kuma Imam al-Baihaqi cikin dalailin nubuwa shi ma abin da ya tabbatar kenan eh azim abari cikin aunul ma'bud abin da ya tabbatar ka abubuwan imam an-nawawi cikin al-minhaj fi sharh muslim abin da ya tabbatar kenan wannan fadin malamai ne imam an-nawawi malamai ne wannan sun rayu eh sama da shekara 800 yanzu inda imam an-nawawi ya bar duniya ya tana shekara nawa 600 da ainihin 76 to kaga yanzu shekara kusan nawa 800 da barin duniya da wani abu sun faɗi wannan magana ba wai ahli sunna kano ne ko ahli sunna nan zamani amma a ce wahabiya wani makiya yayin annabi ne wane ne wane ne wane ne wane ne to sai muka ce alhamdulillah shehun ku ya hutar da mu abdulkadir aljilani yake faɗa cikin algunya li talibi tariqil haqq yake cewa al'ada ta yan bid'a musamman yan shi'a yace shine suna jiban ahlus sunna da ire-iren waɗannan lakabobi da ire-iren waɗannan sunaye su ce musu kaza su ce musu kaza su ce musu kaza yace to matsayin waɗannan sunaye da yan bid'a suke jinginawa ahlus sunna yace kamar matsayin sunayen da kafirai suke jingina manzo Allah nace masa mawaki mahaukaci <coughs> masihici yace to kamar yadda manzo Allah ya barranta daga waɗannan sunaye da kafirai suke jingina masa cewa shi mawaki ne shi mahaukaci ne to haka ahlus sunna suka barranta daga waɗannan sunayen tunda aikin su ya saba sunayen su kuma su kuma yan bid'a aikin su shi ya dace da wannan suna saboda haka nasu ne haka Abdul Qadir Jilani ya faɗi wannan magana cikin al-Bunya li talibi tariqil haqq to wannan shine bangaren tauhidul uluhiyya bangare na biyu shine tauhidul rububiyya wato kadaita Allah ta fuskar rububiyya daga rabba ya rubu rabban ne wato reno Allah shine mai halitta shine mai samarwa shine mai kaza shine mai kaza shi ya samar da sama shi ya samar da kasa shi ya samar da halittu shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai talautawa shine mai azurtawa shine mai dora jinya shine mai yaye ita wannan jinya din shine mai kaza shine mai kaza tabbatar da Allah wannan kada ka sa masa kishiya kada ka sa masa wani abokin tarayya wanda abin da ake faɗa da yau da wasu kenan ba su yadda a ce Allah shi kaɗai ne mai azurta ba a sai an ce shehu ma yana yi ba su yadda a ce Allah shi ne mai rayawa ba ko shi ne mai kashewa a sai an ce shehu ma yayi wato in ku hakuri ku hakuri fa lalle in za a yi magana kan tauhidi sai an yi ne sai an tabo shirka in dai ku za a tabo shirka to sai an tabo sai an tabo shehu na tsarika ka'ida ce wannan ka'ida ce shi yasa muke magana amma ba ka ba karatu na kun san kawai karatu ake ba a magana shehu ko waye ko waye to amma an ce tauhidi ne ina ba da magana an ce tauhidi ne saboda haka shehu ne ku yi hakuri tauhidi aka ce ai magana akan sa malama amma laifin ne laifin da su malama ne malama amma laifin naku ne saboda haka shehu ne su malama ne suka ja muku haka ba ni ba ina ba da muna ganewa wato tabbatar da Allah shine mai azurtawa Shi ne mai talautawa ne mai yin komi da komi abin da ya danganci a rububiya to kaga wannan hatta kafirai na farko sun tabbatar da wannan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah idan ka tambaye su waye ya halitta samman bakwai da kasan bakwai zan ce maka Allah ne waye mai azurta ku zan ce maka Allah ne waye mai rayawa waye mai kashewa waye mai bada kariya waye mulkin komi da komi yake bisa hannunsa za su ce maka Allah ne kafiran farko ba sun tabbatar da me tauhidi na ainihin rububiyya inda aka samu ta baba da su shine mai bangaren tauhidin uluhiyya amma a yau sai ka samu wasu daga cikin malamai akan tauhidin ma rububiyya ake rigima da su ba ma uluhiyya ba rububiyya ba wanda kafiran farko ma sun riga su tabbatar malamai ba wasu daga cikin musulmai ba hatta malamai rigima ake da su akan tauhidin rububiyya ba tauhidin uluhiyya ba ku duba ku gani wannan bangaren kenan bangare na biyu bangare na uku shine tauhidul asma wa sifat wato kadaita Allah ta fuskar me sunayensa da kuma sifofinsa duk abin da Allah ya tabbatar da kansa na suna ka tabbatar masa ba tare da ka kamanta wannan sunan nasa da sunan wani Allah ya ce shine ainihin as-sami'u mai ji al-alim eh mai ainihin sani albasir mai gani al'aziz mabuwayi alhakim mai hikima sunaye dai da yawa waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ka tabbatar wa da Allah waɗannan sunayen da ya tabbatar wa kansa ko kuma manzon Allah ya tabbatar masa ba tare da ka ainihin kamanta wannan sunaye na Allah da sunayen wani wani wanda yake ba Allah din ba wato kadaita Allah ta fuskar mai sunayensa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sahihi al-bukhari da littafin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa eh, inna lillahi tis'atan wa tis'i siman man ahsaha dakhala aljanna lalle ga Allah akwai sunaye 99 dari ba daya mi'a illa wahida dukkan wanda ya kididdige su ya kiyaye su to zai shiga aljanna wannan lafazin bukhari kenan a dai lafazin na shi imam bukhari har yanzu cewa la ya hafazuha ahadun illa dakhala aljanna bayan za a samu wani daya cikin mutane ya kiyaye su waɗannan sunaye face sai ya shiga aljanna a muslim kuma man hafizaha dakhala aljanna to kaga wannan hadisi na mai yana tabbatar da cewa Allah yana da ainihin sunaye gashi kuma Allah ya ce walillahi alasmaul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في zauna سيجزون ما كانوا يعملون lalle ga Allah akwai sunaye mafiya kyau to kaga wannan aya ma cikin suratul araf ta tabbatar da sunaye ga Allah to sai ka tabbatar da Allah sunayen da ya tabbatar wa kansa ko ko manzon Allah ya ainihin tabbatar masa Allah ya tabbatar da kansa shi mai shi alhayyu ne Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum ya ce kuma shi alqayyum ne sannan ya tabbatar da kansa shi alimun ne hakim wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim Allah ya tabbatar da kan sunan hakim da kuma sunan alim to sai ka ainihin tabbatar masa haka sunayen da manzo Allah ya tabbatar masa cikin hadisan da tabbatattu kamar hadisi cikin sahih muslim inna Allah jamilun yuhibbul jamal kaga Allah jamil ne kamar hadisi yanzu cikin sahih muslim inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kamar hadisi har yanzu cikin sahih bukhari washfi anta shafi Allah kai ne ash-shafi mun bayyanta ba kamar hadisi cikin sunan Abi Dauda sunan Tirmidhi inna Allah hayyun sittirun kaga Allah hayyun ne kuma sannan sittirun ne sittirun suna daga cikin sunayen Allah haka hayyun ma sunaye sunaye daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ina fata muna gane ba haka al-musairu haka al-qabid mun bayyanta ba sunaye da yawa da suka zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanya mai inganci to sai ka tabbatar da Allah waɗannan sunayen ba tare da ka kamanta shi da sunan wani ba ina ba ta mana gane ba ko ba tare da ka kamanta Allah din da wani ba ta fuskar sunaye din to cewa Allah da sunaye ɗari ba ɗaya to ana fi kenan shi kenan sunayen sa ba haka ake nihi ba bi ma'ana suna daga cikin sunayen shi Allah din shi yasa aka ce inna lillahi aka ce lillahi lalle ga Allah akwai sunaye 90 da tara da an ce inna asma Allah ta'ala to anan sai ya fahimta cewa su kenan lalle ga Allah akwai sunaye 99 wato nan jarrabawa ce manzo Allah ya bayar dukan wanda ya kokari ya san waɗannan sunayen ta fuskar bincike ya haddace su ya yi aiki da abin da sunayen suka kunsa to zai shiga aljanna shine abin da manzo Allah yake nufi sabanin abin da ake kawo na cewa asma'ullahi ta'ala sunayen Allah dari ba da wanda ake rubuta su a littafi a fassara da Hausa ko da Turanci ana tsira mutane to waɗannan sunayen da ake kawo a wannan littafin wasu su tabbata ba wasu kuma sun tabbata ina ba ta mun gane sannan kuma ba su manzan Allah yake nufi ba a wannan hadisi duk da yake ya zo a ruwaya cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah bi isnadi wanda yake da ibi mai rauni eh, ta hanyar shi wannan hadisin da ambatar su waɗannan sunaye din to amma ruwayar bata inganta ba bata ainihin tabbata ba dan haka ba ba waɗannan sunayen su manzo Allah yake nufi ba dan ba su tabbata ba zuwa gare shi saboda haka aiki ne manzo Allah ya bar na katse ka jajirce kai kai lalibe cikin littafin Allah da cikin hadisan manzo Allah ka fidda waɗannan sunayen ɗari ba ɗaya ka fahimci ma'anar ka yi aiki da abin da suke hukuntawa kun fahimta da kyau shi yasa ka samu babban malami ah, Muhammad bin Sanin samin yayi littafi al-Qawaidul Musla sai kokarin tsamo waɗannan sunayen ɗari ba ɗaya cikin hadisai na manzan Allah da kuma cikin ainihin ayoyi na ainihin alkur'ani mai girma ina fata muna gane ba. mun gane ba haka kuma gabanin sa ibnu hajar ne askalani cikin littafin sa talkhis ko at-tamyiz da sunan littafin ne shi kuma yi kokarin tsamo waɗannan sunayen kawai cikin alkur'ani ba tare da ya duba sunna ba alkur'ani kaɗai ya ainihin tsamo su Tasa'in ba daidai to wannan aiki ne manzo Allah yake bawa ainihin mutane kun bayyana da kyau saboda haka waɗancan sunayen ba su tabbata ba ba su ainihin inganta ba domin zaka samu akwai sunayen da Allah ya bawa kansa a Qur'anin ma sai ka samu cikin waɗancan sunayen kuma babu ku gare ba cikin waɗancan sunayen babu a Qur'ani kuma Allah ya ambata kansa cewa waɗannan sunayen sa haka cikin hadisan manzo Allah zaka samu akwai sunan da manzo Allah ya wa Allah sai ka samu kuma a cikin sunan sunan da aka kawo din babu a ciki ba na son tsoke bayani a wannan bangare ne to wannan bangaren tauhidul asma sai bangaren wasifat sifofi wato sifofin da Allah ya baiwa kansa sai ka kadaita shi da su kuma ka tabbatar masa ba tare da ka taranya shi da wani abin taranyawa ba kamar Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi sawa Allah ya daidaita akan al-arshi kaga wannan ne sifati sai ka tabbatar masa ya daidaita a'a ban sani ba kamar yadda Imam al-Baihaqi ya kawo a cikin littafinsa al-asma was sifat wani mutum ya zo wajen imam malik bin anas yake tambayarsa cewa Allah ce kuma ar-rahmanu ala al-arshi sawa Allah ya daidaita akan al-arshi to ya daidaita sai imam malik ya cewa al-istiwa ma'lum wal kayf majhul was su'al anhu bid'ah shi dai istiwa'i daidaita a harshen larabci abu ne sanan ne amma yaya Allah daidaita wannan kuma babu wanda ya sani tambaya kuma akan yin daidaitan to wannan bid'a ne ba wai tambaya akan cewa a ina Allah yake ba ba shine bid'a din ba ba shine imam maliki nufi ba a'a tambaya kan yaya ya daidaita shine bid'a din amma an ba ka ba garisin muawiya bin al-hakam as-sulami cikin sahih muslim cikin muwatta na imam malik bin anas wannan baiwa da manzo Allah tambaye ta aina Allah ina Allah ce qalat fis sama tace yana sama mun bayyana da to ba wannan shi imam maliki nufi da bid'a ba a tambayar kaifiya ne mun gane ba kamar Allah ya ce ainihin yana da hannu wa qalti yahudi yadullahi مغلولا gullat aydihim wa ligri bima qalu bal yadahu mabsuutani yunfiqu kayfa yasha kamar cewa waja rabbuka wal malaku saffan saffa ainihin Allah zai zo ainihin alkiyama ya zai zo zuwan da ya dace da shi kamar hadisin abi hurairah cikin sahih muslim sahih bukhari eh, Allah subhanahu wa ta'ala saukowa a kowane karshen dare na daya bisa uku, karshen dare yana saukowa ya yake saukowa a saukowa wanda ta dace da shi ya yake a ba mu sani ba ya dai ga wa annabinsa cewa yana saukowa kuma annabinsa ya ga mana amma ta yake sakowa a'a wannan ba mu sani ba shi ya sani inda ya so mu san inda yake sakowa da ya sanar da mu ina ba ta mana ganewa amma tunda bai san da wato bai so mu sani ba abin da ya so mu sani shine ya san mu san cewa yana sakowa din to shi yasa ya san da mu wannan ko mun sani to sai ka tabbatar da Allah wannan ba tare da ka kamanta shi da yanayin daidaitar ka bakan kujera ko sakowarka ko kuma zuwanka ko wani abin da yake ne kamar haka tunda shi Allah laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abin da yake kama da shi Allah subhanahu wataala cikin dukkan sifofinsa uluhiyya rububiyya al-asma wa sifat kenan mun gane da kyau to kaga idan ka koma sai ga wasu ayoyi sun kunshi waɗannan bangarorin guda uku na tauhidi musamman ka ɗauki ayar da Allah ke cewa huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin kaga huwal hayyu kaga wannan bangaren ne tauhidul asma was sifat la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisin lahu din wannan bangaren mai tauhidul uluhiyya alhamdulillahi rabbil alamin bangaren mai tauhidul rububiyya kaman cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya kaga rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma bangaren mai tauhidul rububiyya fa'budhu wastabir li ibadati bangaren mai tauhidul ainihin uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya bangaren tauhidul asma wasifat duk da yake su yan bida suka kawo shi ba cewa to an ce Allah yana sokowa daga sama karshen kowane daya bisa uku na dare na karshe to a matsalar shine mu nan Najeriya zaka iya samu dare lokacin da muke dare nan wata kasar kuma sai ka samu safiya ce ko yammaci ne ko rana mu nan muna sha biyun dare wata kasar kuma sha biyun rana wata kasar kuma karfe ukun yamma wata kasar kuma karfe hudun yamma to yaya kenan to kaga nan sai mu ce akwai jahiltar wato kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai abin da yake nuna cewa kana ma kokarin ka fifita halittar Allah kan shi Allah din mai halittar domin abin halitta ma kan yin ya iya yin wani abu sai ka samu kuma a sauran sasanni ana ana amfanuwa da abin ah, yanzu misali ka dauki waya kana da layin MTN mun gane ba kuma layin MTN din dai guda ɗaya ne kuma inda aka kafa wannan layin a garinku ko a inda kake dai wuri ne guda ɗaya amma da wannan layin na MTN ko sai kai magana da mutumin da yake kasa da mutumin da yake ina China ko America ko ina kuma da kowane lokaci lokacin da kai kake magana da mutumin da yake China misalin karfe tara na safe lokacin kuma wani misalin karfe goma sha ɗayan dare a MTN ɗin da yake magana kuma da wani wanda yake America ta hanyar MTN ne to dan adam ma kenan da misalin zaka yi kawa da yawa sannan bar ma wannan misalin ma sai kai tambaya shin nan da ya zama dare a wannan lokacin waccan kasar kuma a wannan lokacin a wannan lokacin kuma su ya zama rana ne wa ya samar da haka eh Allah ne ya samar da haka to tunda shi ya samar da hakan to haka ba zai iya zama gare shi ba ya iya sauka eh a duk lokacin da ya so eh wala tunda shi ya samar da nan ya zanto dare can kuma ya zanto rana a lokacin da muna muna dare ko ya zanto yamma a lokacin da muna muna dare tunda shi ya samar da aka kaga yana da iko na iya saukowa da daren a nan can din ma iya saukowa da daren can din ma iya saukowa da daren yana da wannan iko ne yana da wannan dama ne ba ka ba tunda yanzu misali zaka iya samu ka duba dai mai karɓar rai guda ɗaya ne shine malakul maut qul tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un amma sai ka samu wani mutum ya mutu a nan Kano kuma sai ka samu dai wannan lokacin kuma an samu wani mutum ya mutu a Kaduna wani ya mutu a Katsina wani ya mutu a Zamfara wani ya mutu a kaza wani ya mutu a kaza wani ya mutu a kaza wani ya mutu a kaza gashi dai mai ɗaukar guda ɗaya ne sai dai mala'ikun da suke raka shi to kaga wannan yanzu zaka ta faɗa bayani sai ga akwai jahiltar ma iko na Allah subhan kai jama'a bidai akwai illa wallahi inda inda a ce ba bidai a kansu in suka ji mutum ya kai irin wannan misalin sai su ma hangaje shi to amma bidai sai ya toshe basira bidai sai ya toshe basira malam sai suke gani kaman wani abu ne na na gwaninta ko na birgewa ko na tinkawa ko na kasaita ba sun kuma jahilci ne wannan shekul islami taimiya ya yi sharhin hadisin ma sharhu hadisin nuzul to ina ganin malam yana nuna min cewa yanayi na lokaci yayi to ina ganin zan iya dakatawa nan abinda na ambata daidai Allah ban ladaje da ku wanda yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta min wa bi hadal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to malam Allah ya saka da alkhairi kamar yadda yan uwa suka ji wannan da shine manhaji na annabawa manhaji na tauhidi manhaji na faɗin gaskiya ba tare da jin tsoron zargin mai zargi ba ba tare da jin tsoron hararar mai harara ba ba tare da jin tsoron zagin mai zagi ba ba tare da jin tsoron barazanar mai barazana ba wannan shine manhajin annabawa wannan shine manhajin annabawa kuma shine manhajin da ya kamata kowane ɗaya daga cikin musulmai ya tsaye a kansa ba tare da ja da baya ba wato duk lokacin da mutum ya ce yana neman tsayawa a gadon annabawa to ya sani cewa fa a bangare guda yana zaune lafiya kasancewarsa tsakaninsa da ubangijinsa akwai ma'ana aminci akwai alkawari ma'ana na falala akwai alkawari na rahama tsakaninsa da ubangijinsa amma a bangare guda na zamantakewarsa ta duniya akwai barazana daga wajen yan bid'a akwai barazana daga wajen mutane daban-daban waɗanda su kullum burinsu shine yaƙi da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah gafarta wa malamu Sheikh Jafar mana Mahmud Adam Allah gafarta masa irin wannan tsayawar ce ta jawo masa abin da ta jawo masa ko ba haka bane ba tsayawa akan gaskiya a faɗe ta eh ta jawo mana gaba mu ta jawo mana tsayawa akan gaskiya ba tare da jin tsoron ma'ana tsoron mai tsoratarwa ba ba tare da jin tsoron duk wani mai zargi ba ita ce za ta jawo maka abinda annabawa suka samu kansa a kun sani da yawa annabawan kashe su wa ka ayyin min nabiyin kuti ko wa ka ayyin min nabiyin qatal har zuwa karshen ayat haka Allah subhanahu ta'ala faɗa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka duk me ya jawo shine tauhidi duk me ya jawo shine tsayawa akan gaskiya ba tare jin tsoron kowa ba na tabbata duk lokacin da mutum ya ce shi gaskiya zai faɗa ko a siyasance ba ma a jinance ba ka tsaya ka ce gaskiya za a yi karshen ta idan kana wani position ne na gwamnati an canza ma wani ko ba haka bane ba to haka gaskiya take Allah ya saka mana da alkhairi daga cikin malamai masu ta'aliki akwai ah, Sheikh Malam Usman bin Abdullah wanda ya ke ɗaya daga cikin limamai mana na wannan unguwa wanda yana daga cikin gazarsu taliki zan bashi 'yan mintuna domin ya ɗan mana faɗa abin zai faɗa akar maka Allah bismillah. Alim, da shaitan rajim, bismillahi rahman rahim, fa subhanaka lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim amma ba assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, ba don fage ne na addini ba, ba fage ne tauhidi ba wallahi da ba abin zance a wata rana Hassan ibn Sabit Allah kara masa yadda sahabi da cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata bukata ta للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوا ba don fajere na addini ba ba fajere na tauhidi ba wallahi da babu zance a wata rana Hassan ibn Sabit Allah kara masa yadda sahabi da cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala wata ta same su suka je Usman Allah kara masa da lokacin Usman na khalifa suka yi bukata da shida abokansa shikenan suka yi tattauna da Usman ibn Affan Allah kara masa ba su gamsar da Usman Affan a bai samu suke bukata ba sai ga Abdullahi dan Abbas ina da ya shigo wurin shi Abdullahi dan Abbas sai ka magana bai gushe ba yana tattauna da Usman dan Affan Allah kara masa wallahi har sai da ya wayar da Usman dan Affan a bisa abin da wadannan bayan Allah suke bukata kuma ya ba musu bukata shine da Hassan bin Sabit ya fita sai kama har Abdullahi dan Abbas yake cewa ai na gan shi yayin da ya magana baya barin wani wuri wanda zai bar wani ya yi magana amma da fa nan wato malam gaba daya cikin fure ina ba ta an fahimta to amma bazan ce a ran buka ya rawaito hadisi daga abin ne daga abin hurairah Allah masa inda ke cewa manzo Allah Sallahu ta'ala wa sallam cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'bah imani ya kasu kaso ɗaya bayan ɗaya sittin da wani abu wal haya'u shubatu min iman kunya wani yake na imani a wata ruwaya sai ma musulmi ya kasha a abin da tsayin sa yake cewa al imanu sittun wa sab'una shuba imani ya rabu kashi saba'in da wani abu a ala qawlu la ilaha illallah mafi kololuwa daraja na matakai na imani shine ban Allah yace la ilaha illallah shine kamar tauhidi kenan ko ba ka ba wa ima imatatul aza an tsare mafi karkasa a bisa maratib na imani shine mutum ya samu wani abu mai cutar da bayan Allah in ma dutse ne in ma kaya ce ya dauke ta kan hanya manzo da cewa alhaya wa shu'batu min iman kunya wannan ke imani duk mai mutuwa kan imani ne yan akan tauhidi malamai suna cewa ba ta martaba na addini ba ce za a danga shi a waɗansu hadisai guda biyu na farko hadisin khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kai matuka wurin imani ya kai matuka wurin aiki da imani da imani da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam inda har hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda yake cewa kamar ya Imam Bukhari ya rawaito hadisin cewa wata rana manzo Allah yana ba sahabansa labari a bisa wani mafarki da ya gani yake cewa a cikin mafarkin manzo Allah cewa an bijo mishi da mutane waɗannan mutanen suna da riguna tare da su wani rigarsa iya mamansa bi ma'ana iya inda nonon sai kenan wani kuma rigarsa tana sama a ƙuriyarsa wani kuma kasa da haka sai ce sai naga Umar rigarsa tana jin ƙasa an gane sai sabon karatu manzo Allah sallallahu ta'ala sallam suka ce ya manzo Allah me ka fasara wannan mafaki sai manzo Allah ce ta'awwaltu huddina na fassara wannan mafarki da cewa cikan addinin Umar Allah kara masa da shi ne wannan fassarar wannan mafarki ba bane kirga malamai sun ce addini ya dofara ne ya doro ne a bisa hadisi guda biyu na farko akwai hadisin Umar Allah kara masa da inda ka cewa wannan Imam Bukhari ya kawo shi amma bi niyya innamal a'malu bin niyyati innamal a'malu bin niyyat lalle duka ayyuka sai da niyya wa inna ma li kulli imrin ma nawa lalle duk abin ba Allah niyya shi yake samun sakamakon sa a wurin Allah subhanahu ka kaga wannan bangaren me bangaren i'tiqadi kenan bangaren niyya bangaren yadda da Allah ki zuciyarka da bangaren tabbatar tauhidi zat Allah subhanahu wa ta'ala sai ko bangaren auna ayyuka domin ayyuka ba sa zama ba sa kasancewa wani abu Allah sai ka hada su da da bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine hadisin Aisha Siddiqa bitu Siddiq Allah ƙara mata Allah ƙara mata da da mahaifinta an gane hadisin da take cewa manzo Allah cewa man ahadatha fi na hada ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kawo wani abu sabo a cikin wannan ajin namu to an bayar masa to yawa kamar da malam yake bayani a baya cewa mutane malamai da kuma annabawa a bisa karan kansu bi ma'ana saman su shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ai gogon baya an kai ruwa rana an faɗi an tashi an yi masifan an yi saukin duk akan bangaren tauhidi bangaren a tabbatar da bauta Allah zuwa ga Allah shi kadai kar a hada shi da komai a wurin bauta to wannan dalilin wannan ya kawo na farali me dalilin wani abu to yanwa wallahi dan adam bai taɓa yiwa ba dan adam ya zauna haka banza ba bi ma'ana dan adam ta ɗabi'ar da Allah halitta shi kai bai taɓa zama cewa babu wani abin da zai shagaltar da shi ba an gane hadisin ya tabbata inda ba za ka cewa kullum mauludun yuladu ala fitra duk wani abun haihuwa ana haifarsa ne a bisa fitra a bisa tuba saboda Allah shi kaɗai illa anna abuwahu sai da iyayensa guda biyu bi ma'ana uwa da uba su mai da shi ne su mai da shi bai yahude ko ba nasare ko ba majushe mai bautan wato gumaka ko kuma masu bautan wato wuta da sauran. an gane to wallahi duk fadi a tashi da kuma kai ruwa rana da manzannin Allah suka yi da ko malamai na baya suka aikata shi wallahi ba kuri bane don tabbatar da ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine kawai ya ga ce ibada ba Allah Allah ya karbe ta kuma ibada nan ba ta karbuwa face da tauhidi ashe kaga yayi da ba Allah ya karance ba zai karance haka banza ba sai ya nemi ya ibada ina ba ta fahimta don babu wani ba Allah da kuka da ke duniya wallahi Allah ba ta bai shakarta da shi da wani abu ba haka da ko ba haka ba ka duba kafirin da manzo Allah ya same su a lokacin garin Makka da ka ba sa ibada suna ibada suna ibada to amma me ibadar sun ɗora ta a bisa matsayi wanda ba zai amfane su ba shi ne me sun karya tauhidin da ba da yawa a kai sun kawo shirka a cikinsa wani ka amanta har manzo Allah lokacin da Allah ta'ala ya aiko shi a matsayin annabin Allah manzon Allah ala ra'asi 40 sana yana ɗan shekara arba'in ya samu kafar makka suna aikin hajji haka ne ko ba haka ba to amma cikin aikin hajji sun gurɓata sun canza al'amura sun kawo shirka wanda an ya tabbata cewa akan safa akwai gunki akan marwa akwai gunki a ɗakin kaba an kawo gumaka an safa ɗakin kaba ana musu tsawata da Allah har a cikin tarbiyyar su suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa illa sharika laka tamliku wa ma malaka kala shirka kenan shirka kenan wai sai dan wani abokin tarayya wanda kai mallake shi da abin da ya mallaka kada shirme kenan to yawa wallahi duk abin da kai ba da kawo abu da malai bayani a tauhidi to wallahi kawai don ibadan mu ta samu abun matsayin da za a auna mana ita a ranar kiyama duk yayin da bawan Allah ya kafa ibadarsa ba kan tauhidi ba to wallahi ya rushe ma'aunin da za a auna ibadarsa ina ba ta fahimta domin shi wanda bai mutu akan tauhidi ba wallahi idan sa Allah ta wataala da bai auna shi kuma ba ta samu daraja da Allah fata zai sa a mizani ko a cikin auna ta ba ina fata fahimta to yan wasu wa don a samu ibadar mu ta tsoro a bisa turba mai kyau har Allah ya karɓe ta kai mu ɗauka cewa mu shugaba sa Allah sai Allah amma me me inda ake ake ake a jiran shi saka suna hada wato Allah da bautan wani ina fata fahimta shi yasa Allah subhanahu wataala ya kore karɓar ibada ga duk wanda ya haɗa Allah da wani auren bautarsa ma kana lil mushrikina ay ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habira a'maluhum wa fi nar hum khalidun fi nar hum khalidun Allah ce bai dace ba bai zai yi ba ga mushrikai masu haɗa Allah da wani auren bauta su yaya masallatai na Allah Allah ne su kai kansu sun san kafirai ne sun san mushrikai ne Allah ce waɗanda bai Allah Allah wa ta'ala ya ɓata ayyukansu bi ma'ana sun haɗa Allah da wani a wurin bautan Allah ne Allah ce wasu nari kuma khalidun kuma cikin wuta za su dawwama a shekara duk bawan Allah zai haɗa Allah da wani a wurin bauta shin wannan bautan bauta ya kashi daban-daban duk ya daban Allah ya haɗa Allah da wani a wurin bauta to ya tabbata cewa wannan sa ta lalace don ba kai ba ba sabon manzon Allah ba annabin karkarsa Allah ya cewa wala qad uhiya ilayka hakika mai wayi zuwa gare ka wa ila allazina min qablika mai wayi zuwa gaba ga wata kana annabawa la in asharakta la yahbatanna amaluka wallahi da ka hada Allah da wani a cikin bautan wallahi da ayyuka gaba daya sun lalace wala takunanna min al-khasirin kuma lalle za ka zance nan lam lil kasb lalle za ka zance a cikin masu hasara to yan malamai sun ita shadi cewa ibada ta rabu kashi kama uku akwai ibada itiqadiyya akwai ibada qauliyya akwai ibada fi'liyya an gane duk mai ibada guda uku ba ya samu zama a wurin Allah ba face ka tabbatar tauhidin zuwa ga Allah shi kadai ka tabbatar da mutaba zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam misali da bangaren itiqadiyya ana cewa wa anibu ila wa animu ila rabbikum wa aslimu lah ku da al'amari ku da al'amarin ku zuwa ga Allah wa aslimu lah ku mai kauya zuwa gare shi kaga nan kadiya kenan kalma ta ta imani abu ne abu ne tafi zuciya ne innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir lalle ma tsaro ubangijin su da abun da Allah ya tsawata ba su labari na gaibi sai suna da wata gafara a wurin ubangijin su kuma sa lada mai girma kaga nan abin da shafi mai kauli abin da itiqadiyya na imani an gane ko abin da shafi kauliya kuma wadkurullaha zikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga nan wadkurullaha ambaci Allah kaga nan ibada ce kauliya ina ba ta fahimta a nau'in uku ibada wanda yake wato fi'iliya inda da cewa wa ma umiru illa liya'budu مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Allah ce ba abu bayan Allah da komai ba fasir ka wata Allah shi kadai mukhlis sai lahudi suna tsarki abin zuwa ga Allah shi kadai kuna fa suna bari ƙarya zuwa gaskiya suna bari rashin daidai zuwa ga daidai suna bari bid'a zuwa ga sunna wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul suna tsaye sallah suna bada zakata wannan ibada ce fi'liya kenan wa zalika dinul qiyama kuma shine addinin tsaye dan uwa ba gaskiya wannan tarihi gaskiya gaskiya kadan sai dai kawai abin nan kamar a adan baba abin kuso da balan da jama'a sai da fata Allah ya rufa mana asiri Allah fata da mu addini Allah ya ba gora da irin su malam wanda har abada za su ta wallahi malai abar da da mai hakuri miki biyu wallahi yan uwa wallahi a ce ba Allah yana tsayuwa akan addini yana kanta da mutane addini wallahi ba karamar rahama bace ba kuma karamar muwafaqa bace ga wani al'umma din wallahi malamai wasu kai ilimi suka gwada sun shiga zamiya sun zame a daga tabar addini ma sai wa kamar da malai ya bayani yanzu mu duba wanda ke dangata tauhidul ashariya zuwa gare shi in ba don Allah ya so da shi kashi rayuwarsa ba wallahi da da da ta akan wato zame mai hanya da abun da Allah ya ba shi na ilimi wani karshe ya fahimci abin da jaka yi na farko ya yi musa zalanci na bai wani aƙiya ta abi muhammad abdullah ibn sa'id albasari ina ba ta shi ne wani shi al'adar kullabi ya danganta ya danganta da masabarsa wannan karshe imamu Hassan ibn ali ibn isma'il al'ashari ya gane cewa abu da cakai na tauhidul ashariya ba daidai bane yace ya zo ya bi wato turba ta imamu ahmad Allah karama sai da ya zo tace addinin sa ya tace ibadar sa ya tace tauhidin sa ya koma kan turba na salaf Allah kuwa Allah kuwa ta'ala kubutar da shi muna fata Allah kubutar da mu da sauran mutane baki daya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh duba da yadda lokaci ya tafi zan gabatar da mai ta'aliki na gaba wanda ɗaya ne daga cikin limamai waɗanda suke sanannu

haka ne ko ba ka bane الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بايعك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to gaskiya ba dan ba dan ba bai kamata ce ne ce wani abu ba da wannan filin bai cancanta da ba gaskiya da ba dan komai ba saboda malamai na ne suka yi bayani sannan ni kuma daga baya a ce na zo in faɗi wani abu to tunani na Allah ya kiyaye kada na dama abin da suka faɗi ah, to alal hakika abin da aka yi magana akan sa na tauhidi abu ne wanda ya zama wajibi tilas a kanmu mu tunatar da kanmu dangane da al'amarin tauhidi domin tauhidin nan daga lokacin da aka ce dan adam ba shi da tauhidi to gaskiyar al'amari ibada ko ba inda za ta ci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi yana cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura malam a ta'alikin su dai yana cewa ba ma za a auna addinin mutumin da ibadar mutumin da ba shi da tauhidi ba sam sam ba ma za a kula ba dan ne. babu ainihin wato ginshiki don haka Allah ce wa qadimna ila ma amilu muka gabatar da abin da suka riga suka ainihin wato aikata na ibadar su muka sanya shi a mantura tamkar kamar ƙura a barwatsarwa aikin banza saboda ne saboda rashin tauhidi kuma ba wani abu ne yasa ainihin wato ɗan bidi'a ya rike bid'arsa yake shirkarsa ba mun sani da rashin tauhidi ne A Allah subhanahu wata'ala dangane da ainihin wato tarbiyyar da wani salihin bawa yake yi wa ainihin wato ɗansa yana ɗan ƙarami liqman hikima farko abin da yi mishi tarbiyya farko wato ya guji shirka wai da ƙara luqman li wa huwa yu'ibuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yake cewa ya kai ɗan ƙaramin ɗana ya kai wannan ɗan auta nawa la tushrik billah kar ka yadda ka haɗa Allah da wani dan ne inna shirka la zulmun azim tabbas haƙiƙa shirka wani irin zalunci ne mai girman gaske sai da Allah ne ya halicce mutum maimakon ibauta wa Allah sai ibauta wurin Allah ko kuma ya ɗauki wani kaso na ibada da ya kamata Allah za a yi wa shi shi kadai sannan ya ɓanta rawarin Allah don haka ne lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya saffar da wata aya wato sahabbai a wani lokaci sai suka ɗan samu rikicewa dangane da ainihin wato rashin fahimtar aya a Allah subhanahu ta'ala wurin da yake cewa Allah allazina amanu walam lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun